an bar manyan birane yanzu an koma can gehe yace ba wanda ya da farin ciki ko da mutum ɗaya ya kashe ko da cikin birni ne ko da a ƙauye ne don kama cewa sha'anin tsaro kana ɗauka cewa wanda ke tare da kayan sarki ne suna ɗauke da bindigogi aikin su ne sha'anin tsaro ya shafi kowa da kowa kowa na da kuma irin ran da bai taka kai da ke can baka da bindiga in kaga abu wanda kake tuhuma wanda yake ba daidai ba ne kamar wasu ne nauya ya zauna a kan ka ɗauki wanda kake da shi ka buga waya domin akwai lambobin da aka ba na jami'an tsaro ka faɗakar da su ga kai abin da kake ka gani ga kuma tuman da kake da shi dan ko na irin wannan ka ka sauci naka nauyin kenan ba tilo sai kana da bindiga ba ka ga musu ya rage su ne su tashi zabura su je su bincika wannan abin da ka tuman da kake da shi matakan da ya ce sun ɗauka. Me za a yi a kyautata hulɗa tsakanin jama'a da jami'an tsaro saboda za da yawa yawa za ka ji jama'a suna fargabar kiran jami'an tsaro ko da irin wannan saboda in ka kira a bayanai da ake samu sai ka cewa mutum kai da ka kira ka bada bayani sai zaman to kai kanka ka shiga cikin damuwa ko ni abin da za a iya yi wajen kyautata yarda tsakanin jama'a da kuma jami'an tsaro eh to <clears throat> wannan tsoro da kake cewa da kamar ka kashi ne ka ta je abin da ake ce ma caji hukun da sanda ka ce ni ne wa ne ga abin da na gani a wuri kaza yanzu an riga wuce wannan akwai mobile unit akwai lambobi da ka bayar za ka iya kiran wayannan lambobi sai ka ba da bayani ba sai an ganka ba ba ma sai ka ba a sunan ka ba abin da ake fata daga wurinka mai kishin ƙasa ah, bayanin da za ka ba hoto man da kake shi kada zai zama to ba aikin banza ne ka je ka sha shawa nan banza a je a tarar ba komai wannan wuri din abin da ake gudu kina amma in kana da kishin kasa ka ce ga abin da kake kake tuma ka shaida musu kai kan ka kana da tuma na cewa abin da kake tuma din nan akwai alamun gaskiya wannan babu komi ba sai ma ka faɗi sunanka ba akwai lambobi kuma wanda jami'an tsaro suka ba wanda za ka iya kira ba kuma za ba sai ka ba da sunanka ba ka irin tsoron da ka nuna ana da shi

a matsala